الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم yau 29 ga watan zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan wato septemba shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a cikin babul hayyat نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ذكر الخياط باب أنبتا تيلا حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول في عبد الله بن أبي طلحة ياجي أنس بن أبي مالك رضي الله عنه يناشيوا إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام فنهى للي ولتيلا ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wani abinci da ya aikata musamman domin manzo sallallahu alaihi wasallam an ya dafa abinci musamman dan annabi sallallahu alaihi annabi ya zo ya ci kuma waye dafa tela ashe tela yana da wani matsayi tun zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam akwai sahabi tela kenan sana'a tela ba sana'a bane abun mulakantawa sana'a ne mai daraja sosai tun daga shi har zamanin sahabbai akwai sahabi mai wannan sana'a din kuma gashi da kyakkyawan hali sahabi mai kyakkyawan hali tela mai kyawun hali ba shi daga cikin masu saba alƙawari ba su daga cikin masu yin yawa hmm? akwai jere mai yawa ko suna da yawa to sai mai koyi da irin wayannan jeloli na zamanin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam na'am قال انس قال انس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم sai ana san malik radiyallahu anhu ce sai na tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ila zalika ta'am zuwa ga wannan abinci da aka yi فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبزا ومرقا sai shi wannan tela sai ya kusantar wa manzo sallallahu alaihi wa sallam buredi da romo farfesu shi ne margan sa'un wa qadidun a cikin shi akwai duma akwai kilishi a ciki qadid daga cikin abincin akwai kuma akwai kilishi gane ku فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الدفاع sai naga manzo sallallahu alaihi wa sallam yana ta bibiya a wajen abinci yana ta tsakuran tuma ya dauke shi anan duk inda ya ga tuma sai kai hannu wajen ya dauka ya ci ya dauka ya ci misali an gane ka za ga wani lokaci idan an yi girki akwai abin mutum bai so a cikin girkin za ga wani an yi shinkafa da wake wani bai son wake to ya tura waken gefe guda ya tace shinkafa wani kuma shinkafa yake zuwa yana a kuren shinkafa yana tsinta yana ci to sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta bibiyar juma yana ta bibiyar juma duk inda juma yake zai dauka ya ci duk inda yake zai dauka ya ci sallallahu alaihi wa sallam min hawalai al-qassa daga gefe guda biyu na na ainihin akushi da plate nan gefen an sa juma can gefen ma an sa juma annabi na ta kai hannu yana ci to kila wani wani bai zai ce wani menene juma dan yana daga cikin naka da zuka ta mutane wasu suna cewa to wannan duban mene ne shi to me ya kawo wannan tambaya karancin shekaru saboda ba a daɗe da ne da sa da sashi a cikin kirki ba da galiba din za a yi wannan taushe ko miyan taushe ana sa juma ko in za a yi fate ana sa juma na ana sa juma da kabewa an gane juma da kabewa yanzu wani da yawa yanzu na bashi da ganin kabewa ya manta a gani to da za can za a yi aka sa juma da kabewa za ka ya ƙara daɗi to ko da babu magi ba a babu ainihin nama to yana sanya jirgi ya ƙara daɗi